الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعلوهن واهجروهن في المضاجع فإغوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare mu Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ikon sa da rahama sai ba mu ikon sake haduwa cikin wannan makaranta mai albarka sabilin najat al-islamiyya shagari kusurgun yau muna 23 ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makar zuwa wajen shekara 1442 wanda yau ya yi daidai da biyar ko? biyar ga watan biyar biyar ga watan biyar miladiya ta annabi isa 2021 allah ya majagora kuma da kwanci yana wata ala kwanakin da muke ciki masu albarka allah ka samu dace allah ka samu gam da katar da wannan daga mai albarka muna ibada ciki kuma arzikin da allah ka raba allah ka samu na ciki allah ka sa wani yana da yawa ya allah gafar da kake rabawa allah ka raba da mu allah ka yanta mu daga barin wuta zuwa aljanna ya allah ka yashi mana zunubanmu ka samu gama lafiya akwai bukatoci masu girma Allah gare ka masu sauki ne ka biya mana ya Allah ina ji in ba ku manta jiya mun karanta a rijalu qawwamun al nisa ko sai muka kwana nan to akwai wata magana ciki wadda ya kamata ai magana shine eh, hafizatu lil mahfizallah tsare abinda Allah ya tsare malamai suka ce sirrukan da aka tsakanin da mata da miji suna da yawa akwai wani sirri wanda namiji duk da yake da aboki ne bai iya faɗa mishi kayan da matar shi ko uwayenka ba ka yi faɗa ba sannan ita mace akwai wani sirrukan da aka tsakanin da mijinta wanda ko uwayenka ba su yi faɗa ma ba ko ba haka ba to suna daga cikin abubuwan da ya kamata a kiyaye bayan mutum ya kiyaye kai ne bai alfasha da aure ne sannan kuma bayan haka nan sirrin da akwai tsakanin da mijin ya kiyaye shi to Allah ka ba mu ikon kiyayewa Allah subhanahu wata'ala yayi bayani mun kwana ayata nawa jiya mun kwana aya talatin da nawa talatin da hudu kuma za mu tashi aya 35 insha Allah malam bismillah وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن na كان عليما خبيرا يقوى مسلمين matsalolin da aka samu tsakanin ma'aurata guda biyu Allah ta'ala ya ce idan namiji ya ga masu shi tana ɗanyi mai abin da bai so ya mata wa'azi ja aya ja hadisi in ba ta bari ba ya kaurace mata in ba ta bari ba ya buge ta to duk an bi waɗanda matakai ba a gyara ba ba ta gyara halinta ba to yanzu yana na kamata a mataki na gaba to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in khiftum shiqaqa bainahuma idan kuka ji tsoron samun saɓani tsakanin su su ma'aurata guda biyu saboda ka yanzu abin da za ku yi fa ba su haka man ku tayar da wani mutum mai hukunci min ahalihi daga cikin iyalin miji a kira wani mutum mai hankali wanda ya san ya kamata cikin yan uwan miji ya taho wa hakaman min ahaliha da kuma wani mutum mai hukunci daga cikin iyalinta ita wani mutum mai hankali cikin yan uwanta shi ma sai a tare shi ya taho sai a ce a zanna da kowa cikinsu duk da yake wasu malamai suna ganin ba a game su ba a haɗe su dai an ka haɗe su ɓanna za a yi amma a a keɓe da ita a jika bakin sai a ce wacce wancin shi zaman kirke da wani ya wai halamina na matsala sai ta kama yusufa da ce bai kawo ce ne da wuri sannan kuma ba ta na ɓacin uwaye ma. sannan bayan ka zuwa ya kai zama ne sai sha biyun daga ya dawo gidan gani ajin tsoro sabo shiyata kama lissafa abubuwa bai ba ce wani daga isa yana kawo abin yana kawo cewa ne babu nama babu ki sai ta zama abubuwa daban-daban waɗanda ya kai kun gane sannan shi ku a kuma wajen sai ya zama a zama da shi mi adalin da ya sama ta ka baka ku zama lahiya mi an matsala halar sai shi to lahiya dai babban abin na kan da ita ba su jin magana ba su ganin girma na cikin gidanka da ni da banza da yi suke gidan da gare ta sannan kuma baya kan tana hitawa da izini na ba ta yi zafi ta inda ta sai ta yi ba da izini na ba sannan bayan haka nan ba ta yi tafiya cikin lokaci sannan inda ba ta izini ta hita sannan da kusa dawa ba ta dawa ba ta dawa lokaci sannan ba su gama abinci da wuri sai ya lisa abubuwa da dama ta kashe mai an gane to yanzu waɗanda alƙalan guda biyu kowa ya ji matsala ko ba a jiya ba to yanzu da sun ji matsala kuma su masu hankali sai to yanzu kamata yi ita a ja hankalinta shi ma a ja hankali ne ko a ja kunne ne shi waɗanda abubuwa da aka yi ba su da kyau ku gyara zaman ku yayin kuna samun matsala a tsakanin su sai su daidaita tsakanin su shine Allah ce in yurida islahan in har suna nihin sulhu su waɗanda mutum biyun yi wa fiqillahu bainahuma Allah zai musu muwafaqa Allah zai yi muwafaqa tsakanin su ma'auratan guda biyu Allah zai sa a dace sai auren ya kuma lahiya lau jama'a ina fatan gane magana sai ce inna Allah kana aliman khabira alli Allah ya kasance mai cikakken ilimi khabiran kuma Allah ya kasance masani ba da labari da azu abin da ya faru zamantakewa ta aure idan ana samun saɓani ba a son wani mutum na uku ya shigo sai in taɓa duk da kin samu saɓani da ku shirya shige da shi ɗaki ku shirya ya faɗa miki nina na kike ne wanda bai so sai ki gyara ke ma ki faɗa min abin da yake miki wanda babu kyau gyara jama'a na fasin zana magana ka wata ya tashi ta bar gidan mijinta sai ta bar maganin gaba ɗaya ta kashe wayoyinta shi da an ka samu ta buɗe wayar ana magana ta ce to wallahi tun da azumin ga tsaya so uku ɗaya ba da kuɗin ciwon to to bayan shi fa ta ce kuma kayan sallah bai bai mata ba kuma bai wa yaranta ba yanzu to shi ko aka yi magana da shi me shi ko yace haka dai wata rana ba ta faɗa mai sai ta ba da izini sai ta wani gida ta buɗe baki ta ce wani gida wani gida ta buɗe baki can ko ta gidan ta buɗe baki akwai matsala ko babu to kaga irin wanga kashin ya ragama fahishi lahi mana ai duk abin da an kai miki baki barin gidanki ba da izinin mijinki ba ko saboda akwai lahin da biyar ko kai da gaskiya girman ka ya faɗi lahin ka ya nuci amma kun fahimta kenan abin da aka so shi ne ka yi abin da ko da an to an zuba za a ba ka gaskiyar ka amma in ka yi abin da kai wato girman ka zai faɗi ba a son haka yanzu misali ka samu tsara da mijinka sai ka ɓaci uba ne sai an ka so an ka zauna sai ce ɓaci uba ya ta yi ana ba ta gaskiya mai kai ci ne an to an zuba an kace kina hisaba da izini ba sai wani gida ta zubar da mutunci ta ci abinci can kuma in ka ya ka riko dawo da shi gida girma ya faɗi shi girma ne ya zube gaba ɗaya to shi yasa kana ganin wasu kisa kisa in kana ganin su sai kai mamaki kaka haka ta faruwa to shi na aka ce in matsala ta samu ka a game suri guda in eh, ana bin mata da miji wuri guda wallahi in ta faɗa ne wata magana ta yanko ta faɗi gaban mutane yadda yi yanzu fuskokin ga da annan duk asiri ne ga an faɗi sai ya ji auren ya haifa yau ke ku kina jin daɗi ga yau ga jama'a sun taru kina son kime kazan lafa cikin mutunci ne mata masu hankali su ne waɗanda in an ka zama ba su magana shi ne a tambaye shi nuna kai ne in bari ke naki waɗanda Allah ya na ki ɓoye sai wanda a dole ki faɗi amma in ba ku tare da shi wayanda an ka turo kina ya faɗa musu ga abin da shi ke ga abin da shi ga abin shi ke akwai wata mata mijinta shi wiwi ya sha sai ta cikin yana busa mata haƙin wiwi cikin ɗaki a ƙarshe mutuwa auren yi ce wallahi ba na ban iya zama da shi na sha mun taba cikin ɗaki na busa mata haƙi kaga akwai matsala ko babu amma kaga gaba gare ba ta faɗi amma gaba ga wasu wakilai suka faɗa musu ga abin da yi ga abin da shi kai kaga bai ba bai nan bale a abin nan kaga kenan shi ko an ka tarin hankali ne to wani kan tsoron Allah akwai wasu abubuwa daban-daban gidanka waɗanda ba su da kyau ya kamata ka basu jama'a na'am to saboda haka ƴan uwa musulmi wannan aya ta karantar da mu cewa a addinin musulunci mata da miji ana sulhunsu sai su gyara zamansu saboda zama na wanda an sun abada sannan akwai lokutan da aka son yan an ka kai to an bar fada fada an bari da ka shekara goma sha biyar da mutum to shi ke kun bar fada ko sun yi kaɗan tun da ne gwargwado yanzu wani hali ne ka san shi shi gwargwado wani hali na ki ya sani don aku ba hakan na ba amma don kai shekarar biyar da mutum baka gama sana halini ne ba tukun har yanzu akwai sauran amma da kai shekara goma sha biyar da mutum shi ke ka gama sana halini ne yanzu kaka bari kuma samun matsala duk inda ya ce turbuɗe ya ɓoye kana ka gane inda ya ɓoye ko ka ko ba ko ba ko bai nan kai malam a ah, kawo kawo kuna ji ko saboda haka abin da naka ba mu shawara nan wallahi zama aure da kuma gani wallahi ba karamin zama na mutuwa aure musiba shi yasa manzon Allah ya ce ita mace in an suke ta an kare ta kariya ta an kai wata sai da ita kariyar kun sa akwai kariya ga hannu akwai kariya ga kafa akwai kariya ga wuya akwai kariya ga eh kuma akwai kariya ga awaza ko babu to da zaran mutum ya kare fa kahin ya koma daga sai an jinya shi an misali mutum ya saki mace ya suna ganin wasu matsala an suke shi kenan sun samu matsala duk wani mai suke wuri ne ba ta iya zama da shi sai ba ta iya zama da wancan ta dawo mai kuma a kasu zama lahira kaga an kare mutum kenan shi yasa ka san mutum ya da aure ne ya ta maleji tun warko ka tsaya ka wa za ka iya zama da shi wanda kana iya raga mai duk abin da ya ma walakanci kana iya hankuri ko bacin kai ba ka iya ramawa saboda yadda ka gani ka ɗauki shi kima zama ina fata kun fahimci magana yanzu akwai wata yarinya ta shekara talatin da biyar duniya ba ta aure ba saboda dalili baban ta ya kai haɗa ta da yaro ne akwai wani yaro mai mai hidima son shi kai haɗa ta da shi kuma ta ce gaskiya ba su ne saboda tun da yaron babanta na ba su dai iya mutunta shi irin haka nan kawai kada a yi auren ya zan bai ga wani ma da sauransu ba ta ga sai wani abu ya faru har yanzu shi ko ubana ya dake duk wanda ya toshi ko ba a bashi ba a ku ba ka dama ka tafi an yi zuwa an yi zuwa baɗatta an yi zuwa baɗatta uban ya yi tsaye ce wala sai dai wancan duk wanda ya kaci a ɗaya ka ba da wuri a gani ko haka in ka ba tunin na matsala suke wurin ga uban shin ba a zauɗa wani tuntun shi tashi ba su ne shi kuwa saboda yaron uban na uban na sashi aiki iri daban da yana yi eh ya ce bai son ni shi na son abu ce mana ina haka cewa zai su ku dai ku bar matsala ɗaya wurin uban uban na adda matsala ko shi ko shi yanzu ita yanzu an ka ce ai ƙara ta gidan sarki ko a ce ya faɗa mai hizba su su zama da shi kuka ira ta azawa ta yi ƙarar babanta shi yanzu sana gudun zuciya ta hanyar shekara talatin da shida yare ba ta aure ji wanga irin abu duk ta wasu masu aihuwa biyar da sauransu masu nan zo ne kun so wani abu sai Allah Allah ya sauka gaba sai Allah واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين ولذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا yan uwa musulmi ga aya ana kiranta ayoyin hakkoki guda goma ta ƙunshi hakkoki guda goma masu nauyi waɗanda Allah ta'ala ya ɗora musulmi a kansu ya ɗora musulmi ya ɗora musulmi kama daga hakkin Allah maɗaukakin sarki ƙarshe na goma shine hakkin bayi waɗanda a ga hannun ko kuma masu muku aikin gida mai share gida da wanke-wanke Allah maɗaukakin sarki ya ce wa abudullah bauta ma Allah wala su ku ko shi shai a kada ku shirka da shi da komi kun ga haƙƙi na ɗaya kenan haƙƙin wa haƙƙin Allah Allah abin da haƙƙi ne ka bauta mai kada ka shirka da shi banda ajiye ajiye banda biɗe biɗe banda shaƙe shaƙe banda shaye shaye banda zuwa turbe turbe da barbaɗe-barbaɗe duk waɗannan a sun mutum ya faka su biyu hakkin Allah shi ne an ta'abu duhu wala su shirku bihi shay'a ku bauta ma Allah kada ku shirka da Allah da komi ɗaya ke na biyu wabil walidai ne ihsanan dangane da iyaye kuma a kyauta musu hakki nawa kenan hakki biyu daga hakkin Allah sai nawa sai na uwaye saboda ka ana son mutum uwaye ne ya mutunta su duk abin da ka sunan kyautawa kai musu idan aka ce ihsani ana nufin duk abin da ka sa ransu ya fari su ji daɗi su yi murna su yi ma addu'a wallahi shi aka son kai akwai wani yaro da zuma daji da shi ce kai na ji an ce babanka in yi kire ka ga aiki ne baka zuwa sai kawo wani uzuri daban na ji da Allah kamar da hankalinka babanka ya fi sun ka ba in duniya yanzu ka yi san wata wata gama da shi lahiya ya yi ka so kana doshi ma aiki sai ya kira yara ina sa su aiki su malam za a gyara ni ce wallahi ka gyara don waɗannan uwaye wallahi ba abin wasa ne inda sun kawo gad Allah ɗaya san mai riga amma ai tsarki wanda ya tsohon shekara saba'in kaga alama a ya ta yi ko to kaga ya kamata ka lallaba da abinka ƙyarsa guda ya kira ka sai ka sheko ba wani aka so ya sa ka aiki ka ce zuwa ka haraka a jima ka ɗaya shiga inda ka san a kai ne ka ɗauko mashin ka ja ka ce ka kai shi ka dawo haka nan kana yi kana yi haka rabu lahiya da shi amma shekaru sun to mai ƙarshe amma lokacin kai ku za ka fanta rima ba a san haka jima ina ba sun gane maganar ka saboda kai in kawa uwayenka yanka ma za a yi wallahi yanka in sun ka taso na rantsi da Allah kana ji kana ganin ɗiban ruwa yaro bai ɗebuwa ka ce ma yaro ɗiban ruwa wallahi bai ɗebuwa saboda kai kawo uwayenka sun saka aiki kake zuwa shi yasa aka sa hakkin uwaye gaba uwaye ko ka herena ko ka herena ana ba su abinci abin da ya ba ya kai su toci ba a kai su toci amma duk abin da kike mai kare ne kawo ne ruwa imin tuwahi duk wannan ka ne jima ina fashin gane ko ka herena saboda hakkin haihuwa ba wasa bane Allah ya ta kawo ayoyi wasu nan insani zuwa lalle insanan Wasu wasmi biwalidayhi husnan ko wa qada Allah alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana saboda zaka ga ayoyin da Allah ka magana da uwaye suna da yawa to shi yasa Allah daga haƙƙi ne sai haƙƙin uwaye an shkurli wa li walidayka gode ne ka gode ma uwayenka dan yanzu kaga mutum iya to duniya bai da uwaye ko bai da uba misali ina jin daɗin zaman duniya zama bai ji ina ubanka bai nan ba san shi ba to tun da dai ubanka shi ya shi ya zo ka ne ya kamata ka gode mai jama'a ko ba haka nan ba a gode ma uwa a gode ma uba kuma ban Allah ya da su Allah ya ba mu ikon gane sai Allah ta'ala ya ce wa bidil qurba da kuma ma ma'abuta kusanci yan uwa na jini yannai ko kannai ko kannan uba ko yannan uba ko kannan uwa ko yannan uwa duk ko duk wa'in ana mutunta su suna da haƙƙi gare ka Allah ya ma baiwa sai ka taimaka musu su ne yan uwa na jini yannai da kanne amma sai ka ga mutum ga uwa da kanne gida guda ga ɗakin uwa ga ɗakin kanne sai ga ɗakin kanne an dafa mai daɗi ɗakin uwa komi ba a dafa ba haka za su ci su sai su hana musu haka sun ta sa matsala abin da aka so shine tsakanin uwa da kanne akwai taimako saboda jini na yana yawa duk wanda ya samu ya taimaka ma wani kana ganin kai Allah ya fara baka yanzu yana ba shi wani samun samu nan gaban naka dole ke maka maka amma idan aka waye gari ba babu taimako tsakanin yan uwa to an samu matsala jama'a magan su kada su ko kwarai su kwale da gaske kenan ya kamata mata ku ya kamata ku hada zumunta tsakanin yan uwa mijinki da wane mijinki da ƙane ne mijinki da kanan baba ne hada haɗa zumuntarsu shi to gaskiya wani sallah ta kama ka ba wani yadi goma kuma ka dubu ishirin ka ba shi har zai ga wancan tsi eh, babu kun ce ta ga sai sai daɗi in aka kai mai sai mutu ta ƙara ƙari amma sai ka ji ake wallahi ni dan uwana inuwa jirgin yana kun sai inuwa jirgin yana ko eh inuwa jirgin yana ɗaya sai mai nesa ka shanta duk wanda ya to gindin jinya ya ce zama sha inuwa ya sha ƙarya inuwa tana can gaba ko a ce wallahi wani indararo na indararo ko sai indararo ko shi indararo gida na so ruwa can yaka watsa su can waje duk wani kalilin gidan mutanen kawai sai ga indararo waje yake sai yaka lema bayan can waje kina ana so gida kana ba daji ya dauki mashin ya ba wancan ya ba wancan mota amma ga yan uwa kowa bai samu komai ba ubangiji Allah ya sauka hakki na uku yan uwa sai hakki na hudu ya ce wal yatama da marayu marayu suna da hakki ga mutanen shiya da mutanen gari saboda ni saboda su marayu wato waɗanda ke musu gata ba su wanda ka ga uba in ya dawo yaro ya shefo da gudu ba ba a ɗauke shi a rungume shi to yanzu wannan bai nan ba wai in ka ce ka so ma alewa ba wai in ka ce ka so mun kosai waɗannan babu su to shi yasa aka so mutane su ɗauki hakkin marayu da girma a cikin rayukansu kada a yi wasa da hakkin su yana da girma ƙwarai da gaske Allah ya babu ikon gane ganewa wal masakin hakki na biyar hakki miskinai a cikin unguwa akwai miskinai ko babu akwai akwai yan tsahiyo wanda sun tsufa sai wanda yadda Allah an ce kuma su da wani abu akwai ne wanda yake shi bai aikin gwamnati ya kayan sa ta waye ya ɗauki kwasa ta ya kai daji wani sai sa ya ta waye ya kai can wurin buɗa aiki akwai bin sana'a komi ka sai in sa ta waye na ya ce ya buɗa abin da ya ci zama kun gane magana ta kowa gane ba saboda shi yasa aka san mutum ya yi tsoron Allah da bi irin waɗannan mutane wallahi ko wani mutum da isko ne ya ce wallahi wani kwana shidda ba a yi abinci shidda ga ya kusan goma wani na daga cikin suma wani an kace za a yi aikin ga da faduwa kai kyauta a wa mutum tiyata kyauta ya isko ne cewa na ga an tara neman tiyata wallahi ban da abinci ba wallahi sai fushi da kuka sai fushi da kuka kai ma baka san da kai kuka ba saboda ne saboda ga tausayi zai kwanta asibiti yanzu kwancin da zai yi kwanakin da zai yi gidan ya tunanin abin da za a gida ga tunanin aikin da za a yi mai a sami gida ne to iya zan duk mutanen shiya kowa ya yi kunna ko gudu wa wa'in mutane ya kyale su wallahi Allah ba zai kyale mutane amma yanzu inda a ce ana kula da irin wa'yan nan in wata ya kare kai kawo sa'i biyar kai kawo sa'i biyu kai kawo sa'i uku a hada a ce ga suna a ba su sai su zai zama cikin mutane akwai wani mutum da ya ce ba ɗan ruwa masallaci mun ka ce ruwan masallaci ba mu buɗe su yin tuwa ne na ce gida ka za a ɗanmin ruwa an hana ne na ce gida ka za a ɗanmin ruwa an hana ne na ce duka an hana ne an hana ne ruwa ni bar shi ga zai sai da gyara in bar shi yadda na gane mutane shi ga hana mutum ruwa su kai wallahi haka yi isko ni gida ni babu komai ruwan masallaci ka ce a buɗe ba ka ba, su saboda mutane suna zo suna kare mana hunhuna su ne mana ɓanna abubuwan nan shi yasa an karuhe su ba a aiki ba a bari mutane ya suna ɗiba su gaban zago da dare sai lokacin sallah a buɗe ya ce shi wallahi shi yadda ya baro wallahi mutane suna ɗan mutane ruwa suna suna ta gidajen duk wanda ka tuwa bakin kowa gida ya da famfo a ɗiba kowa ya kai gida ne amma yanzu kowa ya samu famfo gida ne to shi asali dai lokacin masallaci da ne su bayan su jama'a kun gwagwa wata yanzu cikin shi ya an fara samun wani su sai da gida ne saboda ba a dan mai ruwa kai gida ne wagga wata jihu ba saboda duk wanda Allah ya wa baiwa cikin ungo ga yiri gida ne hidda kan wani waje sai ga ya an fara hisuwa sai an ka samu abubuwa sun kai dama yanzu a ce ruwan sha mutum ya kan samun cikin shiya kowa ya rufe gida ne eh kowa ya fa kan wani gida ne daga shi sai mata ne suka shan ruwan nan kaga bai ba dole a hisuwa ai dama karewa na ake mafi yawanci haka suke ko ina haka suke ko wani waje illa iyaka akwai masu ƙarfin da aka ce yi a karewa su ya ɗauke dogon lokaci karewa suka yi sani. in eh, sai fa ya gaji to kuma ba bari na za a yi ba ba bari aka yi ba akwai wasu unguwanni wani mutum na shi saboda alheri ne ya za kan hunwa ya taimako ne gidan makwabta ne wanga an ja an yi son cikin gida ne da ruwa in akwai ruwa gidan gato akwai ruwa gida ne sannan shi ma wani an ba ni labari ne shi ko kuɗin wuta ya ka biya makwaka ne kuɗin wuta ya biya ma kuɗin wuta duk wata shi ka biya musu kuɗin wuta shi jima'a ya ce maka kuɗin shi maka ba sani mu shagarar kuɗin akwai masu biyan kuɗin ma eh yanzu ku ta tambaye ku yanzu kuna ganin an ka yanke an ka wanke makwacin ka wuta kai ga kada wuta daɗi za ka ji daɗi za ka ji kai murna ku shi ai yanke wuta saboda bai da kuɗin biya kai kuma kana da kuɗi ka biya kuɗin wutar ka to abinda musulunci ka so shine in kana tare da mutum Allah bai yanki arziki daidai wa daidai ba kuma ba wa tabbacin mutum nan bai arziki wannan gaba kun fahimta kenan hakki na biyar shi ne hakkin masaki sai Allah ta'ala ya ce wal jari dal qurba da makwabci ma abuci kusanci ka na kuma dan ka na kamar yadda ba ku labari ga gida ga gida kuma uwa ɗaya uba ɗaya ga ɗakin wa ga ɗakin ƙani ga ɗakin matawa ga ɗakin masa ƙari irin abin da ake na da sai ga wajen su uku duk gida guda a da sai ga hada tuwo tare ake tuwo guda talle guda ake in ga sai tuwo yau gobe ga sai inda duk an ya yayi an kai tuwan nan kowa a samu kowa yi duk a samu su amma yanzu yanzu kowa kuma ramin kura ramin kura da ke sai ɗiyanki don da zara an kai kwana biyu wanda yana so ƙasa ana ana sawa da miya shi ku wancan masu to ya kawo gare shi ku bai so koyi ba an kai salamat na nan ce da Allah ya kanta an ce araba tuwo ta araba. eh kuma ai matan su zo fara cewa ai ni ban gane ba a ce wai mu in za mu yi sai mun sana nama su ko in zo ba su to har azumin gudana ma ba a samun karin kuma to duk irin waɗanda abubuwa suna kama amma su kaga mutanen da ba su da ba wasu da wani. uwaye su aka ba su ba su bari duk wannan matsala a same ta amma yanzu matsaloli ka sa dole a raba kowa sallan yi daban kowa sallar shi daban zama ina fatan mun gane magana to shi makwabci makusanci abinda aka so tsakaninka da Allah duk abinda ka samu ya samu gurgudu to Allah ka bamu ikon gane sai haki na bakwai yace wal jaril junubi da makwabci a mamani sanci makwabcin kan ba dan wanka ne ga gida ga gida amma kuma ba zumunta kamar irin yadda muke unguwanmu yanzu ga makwacinka ba ku da zumunta amma dai makwacinka na to yana da haƙƙi a kanka mazan Allah ya ce ma Aisha in ki dafa romuwa ki sa ruwa da yawa don ki ɗan makwabtanki kun san romuwa ko na akwai yi dariya ba ku iyawa na shi yasa wai na taba dafa kaza ɗan makwabci cikin ku saboda Allah ko yake na kanka suka dan samiya eh in sun gani na eh, eh. ya eh, an gani ba ni dina san ni dina san yanzu zamantakewa ta yanzu wani wallahi karatun daga can kasuwa aka fige ta abin bake ta ahidda komi ko da aka tuwa da ita babu wanda sa abin lahiya lokacin cikin leda eh kaɗan na kai haka nan ku yabi da magana ta ba da kwarai ku to annabi ya yake ma aisha in ki dafa romuwa ki sa ruwa da yawa don ki dama makwabtanki idza dabaqti marqatan fa aksir ma'aha idan ki dafa romuwa ki sa ruwa da yawa ko sa abin da yasa aka aka cewa haka nan saboda duk wanda ka damma ko da yabba sai yayi addu'a Allah ya sa albarka mun gode wani wallahi yana sati bai ci nama ba wuce sati ma bai ma san nama ya ci gaba ki ne suna shi na hankuri ne to ina laifin ku kaɗan azabe ɗan hihiki eh a a da gima hihiki a yana yi a a wai misali na buga a yi eh shi wallahi wani yake na so abu ne yake ce wallahi ya gode to wanda bai samu bai samu hihiki ai ya gode aza hihiki ko aza kafa kafa baya eh to ko a ko almuhim dai ana son shi mutum ya gwada ya gani wallahi duk gidan da aka yi haka nan cin kajin nan bai karewa za a cigaba cin kajin nan haƙila masha Allah inda dai waɗanda aka ba suna addu'a duk wanda ya ci sai ya yi addu'a Allah wanke ga hana ba yara ba yara na za'a manya suna suna bukata shi ne makwauci wanda ba na jini ba makwabcinka na amma kuma ba ku tsakanin shi yadda haƙƙi na nawa na bakwai sai Allah ta'ala ya ce wa sahibil jambi da abokinka na gehenka na kusa gare sahibil jambi malamai suka ce abokinka na kusa gare ka wasu suka ce matarka ku ji ba ya ta takwas wa kun gane mata ya ta takwas a cikin wanga jeri duk da ke wasu malama sun ce ba mata aka magana ba nan ana magana abokinka ya shiga mota ga ku ji garta shi ka kyauta mai in ka sai fiye wata ka sai mai in ka sai kwai eh a'a in ka sai Martina sai ma ka sai bai akwai wani bawan Allah mun taso daga gaya za mu je ya mai sai ta sayo abin nan oriba ba oriba ba abin nan san oriba ba malabibin ba maltina ba abin da coca cola ɗin ta roba sai so min malam halan ba ka sai da kuɗi ba a amana gani ɗin ya kamata in so ba sai tuna gode shi ke da muka kama ta yaya za aboki na shi ke nan muka ƙara ga shi bisa yana ma ya ka sauka mun kai sallama mun ka sauka ya sauka ya wuce to saboda ka shi yasa wani makwabcinka na zama na mota inda za ana a ce a sauka ba a sanye kuka da kai wallahi wani bakin cikin bakar tabi'a ce sai ya kama matse ka ga hina inda yake sai ya matse ka sai kama su da alawa dan wani sami sai ce wani to ina haka hili wurin ka wasu mutane wallahi sai kai mamakin wani ɗan halin da su eh sai ga mutum ɗaya kuna marku gama lahiya son ɗaya kai takura ma ko da kurkuri baran baran da shi eh duk ana duk mai shiga mota ya san da wannan sannan ai dana kowa na ai su mata ba su yaba yara duk inda mace ta da yaran ko ba haka nuna ba saboda ka yara in kana son gama lahiya da mace in ta shigo mota ka dauki dagu dagun gobe mata shi ke nan ka taimaka sannan aka su saboda ba su yaba su da kaya da yara wa'yan da mata na malam, a gane alaramma saboda ka a duk lokacin da ka ce ba ka san dan mace to ka ɗauko ba ka san kuma lahiya ce ya laka wa min ɗanki da Allah ya take min kafa ya yi min bawan Allah ya hankali wallahi in ka kara gaba <laughs> sai ta hada wa bakan bagara a wannan a dai durma ya ji a cikin eh Allah ya suke lahiya kawai za a cewa kun ga saudiya ba a yi haka saudiya ya kashi masu da mil shiga wuri guda ba haramun haramun ya amma mun yanzu na in ka sa zuwa fakwato in baka yana wasu yanzu ka tsakiyar mata kowa ga mace an sa tsakiya ga ba ga mutum guda kujerar gaba gehe mai zama banza ga dai batan ga sanar tsakiya ga wani mutum na gehe ya matsi ta za tana sayan kaya kasuwa to kuto saboda Allah ina kunya take wurin eh saboda haka wallahi su wasu mata ko da ma ba su yi a ce ga kunkurin ga kunkurin namiji ga kunkurin shi ga kunkurin namiji bai ba don abin da zai faru idan kana zama tare da miji rashin kunya kaza ta rage duk mace mai kunya ba ta zama ga ga ga tsugu ga ka fada ga ka fada ana matso matso mutum hudu akwai takura amma wallahi haka mata nake zuwa sokoto suna dawowa sai gurgusa min wanci gurgusa min wasu ma yan abu ya ɓaci ma bayan mutum ana sawo su but a to a sawo ka butun da ba kwalin a shana hake ba kwalin abin guji suna ne ga sun iya ba da labari wallahi in kana suna ba labari ita ka saurari suna ba da labari tun daga sakuta a rubu akwai wata rabon ka shigo mota ita daga sokoto sai an ka bugo mota an ka ce ɗanta ya ɓace wallahi an ka ce bai gidan kakari ne kuma bai gidan uwaye ne to auren ta ya mutu da bai gidan uwaye ne kuma bai gidan kakanni ne gidan uwaye ne duk hankalin ta ya tashi wallahi duk inda hankalin ta ya tashi ka abin zai faru miji in ji labarin ta tana ta wani yawon kasuwa ƙari ya bace wallahi na an sha abu dai ko bai an shi ba kai in kai ko da auren ka mijin ka yace ya halarta ma zuwa kasuwa to ka mutu fitan ka eh din zaki in kitin tafi sai gidan gaba nawa ake mutum ko kuto dari shidda to na sai dubu biyu dari biyu ɗaya dari biyu zan ni ɗaya gaba ba shi ke nan ba sai ka shiga cikin mutunci ka in kuma ka dawo ka sai gidan gaba ka dawo to amma masu saboda son banza saboda son kuɗi ba su ɗaya da shi da su yi a shiga masu ba son nan zama ina fasa zanen ganin sannan daga cikin illoli mata yan sun kace sayan kaya sokoto sai haga ta gwangwaje ta murji ido ta kuma kuma ba ta yi shi wallahi an ce akwai wani mutum da wata wata mata mai kaya tana sayan kaya wuri ne sai ta kuma da ɗaya ne ba ta da miji a bikin ta suna mata a cikin haɓa wani ke da miji ka wanda abu ka wagga wasa da mutumin ga sannan wallahi ya gani miji gare ta amma ta gwangwaje ta murje ido ta kuma kan ba ta da miji za ki amana mijin ta jama'a kayan da Allah ina laihi eh, ina laihi don miji ya baka dama ta ke babu lai mijin sai baka dama ka kila yana yiwuwa akwai wanda mijinka hannu yana wai kira kana zuwa Nijar saboda mai saboda shi bai da abin hannu ne ga talauci ga sauransu sai ya bari in tattashi ta ɗauka kaya ta kusa turi da suke zuwa sai a samu su yan kuɗi a sai lura gidan taimaka mai ko babu lahi da a ce auren ya mutu kun gane kenan tunda da babin lalura na nan ya kamata ki mutunta kanki akwai wasu mata da gadon kaya ba da labari ta ce sun suke da gaskiya sai sun canjan aure don mijin na ya zube ma wai ashe illa tana dubai sayan kaya akwai wani abokin ta yadda namiji na suke tare in suka ce ta suka da suka kama amma dai alaƙa da ta kai ga abu an ka haɗu ba amma ya saba son take da Allah malami dai miji na sun da kan da shi akwai dai wanda da ka sanya aure ciwon ta abokin kasuwanci ciwon ya ba malam da to abin da abin da me yasa ba ki iya biya mijin ki ta abin da ticket na jirgi ku tare kike har da ku har da ku har doka kaya ki ya doka miki kaya ya zama yaron ki ki dan laka ko cikin jika ki tare shi a imana yadda kuɗi ki biya mai take ku tare bai yi ba ya yi a ce ki bari wani mutum na kokarin fasikanci da ke dan kaga irin wanga wata rana ana gudun shi ɗayan shiga ko bai shiga yana shiga sai na lahi ma kasuwanci ya zama mutum biyu da ke shi zai ku ta yi ya tsaya miki nan kima ta tsaya nan ya gari Allah ya mai nashi arziki sai ku daidaice da shi ka sa mutum cikin dukiyarka na na khadija radiyallahu anha ba haka na auren su haɗu manzan Allah ba manzan Allah bai warinta ba amma lokacin da aka sassa cikin kasuwanci manzan Allah ya shiga aka ce da kaya kasashen waje aka samu riba an ka dawo tagga amana ta da mutunci dai da albarkar da Allah ya samu duka take su aure shi aka yi aure hulɗa da kasuwanci haɗa su amma sai gashi Allah ya maida abin ya zan tun kahin ya zan Rasulullahi zama ina kun gane magana ta kahin ya zan manzon Allah Allah ya haɗa da Khadija ta ga amana ce da mutunci ne sai abin ya koma tana son ta aure shi kuma ga Allah ya kaddar auren yayi kuma ya albarka duk biya annabi na tana in banda Ibrahim duk gaba ɗaya na tana su shidda kuma annabi da jidda su gaba ki ɗayan su kuma ina fara sun gane magana saboda ka babu laifi ce sai ta so kaya miji ya ba ta dama ta amma ta kiyaye mutuncinta mazan zo wani ce ina zuwa sun kuto ko alama ai akwai wani kwanan baya auren ya ta mutuwa ya ce ba su zafi su kuta cewa lata dawo saba wance da auren kika sun kuto kwaɗi riba nawa kika samu in kika so kuta ki dawo wallahi ina baki ya ce a ita wallahi ta ce da kanta wallahi ka takar da aka yi kenan yanzu ya ce wala malam ne ina tsaya sallama cikin ce a ka sallame ta kai dai ka yi a hankali ka lallaba a kaɗan kaɗan ka waya da kan fiye yanzu malam ni kamata ina bara sallah ina bara sallah a ce masu sana za su fito sayan kaya kai da mai ce bai kamata to ta buke ta ka san wani mata wani ba sa ba su ne ko da yake ka san guraye ka sun yi sun yi eh kila shi yasa ta kwaɗayin zuwa sokoto ko naman kaji sokoto a hagare sai a guru gaba ɗaya ka za su kutum sai a ce naira dubu ɗari biyu eh ke shi yasa ko to ubangiji Allah ya ba mu ikon gane ba Allah ta'ala sai ya ce wa sahibil jambi da abokinka na kusa abokin shiga mota ko abokin karatu na kusa da bai wanda za ku te wadana ku rabu ko abokin zama hotel ga daki ga daki Allah ya ce wa mun sabi da matashi matashi wanda guzuri ne kari na da haƙƙi akan matashi yace jama'a don Allah guzuri na ya kari a taimaka min to yana da haƙƙi a taimaka min sannan na tara eh na goma sai Allah ya ce wa ma malakat aymanukum da abin da wadan muku tun malaka bayi na ku taimaka musu kina da boya ga hannun ki taimaka mata to yanzu yake babu bayi akwai yan ga aiki akwai mai share gida akwai wanda yake wanke-wanke akwai wanda yake wankin tuwahi to duk ina su a kyauta musu kai ka san ka shi ko baka shi ba to amma abin da so ka mutunta shi in an ka to an hakalle shi ba amma cewa wanga yaron gidan nan ya kun gane magana ga duk da yake wasu masu suna al'ada cewa wagga wallahi in ni gyara ta gyaru miji na ka aure ta saboda haka ni wallahi bai yarda da wannan sai ta cikin zama cikin kaskancin ta kawanta sun hushe gasar cikin dauɗa kullum dakku zama ina fata suna da magana to amma wasu sun cewa a kyauta musu a yi Allah maɗaukacin sarki ya ce a taimaka musu wa ma malakat aimanukum da abin da maɗa muku tan mallaka sai Allah ta'ala ya ce inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan lalle Allah baya son wanda ya kasance mai takama fa da alfahari Allah bai son mutum mai takama da alfahari dan Allah ya baka dukiya ko ya baka lafiya ko ya baka mulki kana takama Allah bai son mai haka to ya Allah ka shirya da mu wasu mata sai su ga alfabar da irin abin da Allah ya yi musu ga su da manyan mutane ga su da mota ga gidanta masha Allah mijinta masha Allah sai a takama ko gaskiya sai ba amsa ba to Allah bai son wanda a haka abinda aka so shine mutum na idan yana tawali'u yana bai dauki kai ne kowa ba ka amma da wancan akwai far'a da akwai far'a da mutane ta wanda ba da girman kai wallahi to Allah bai san mutum mai girman kai inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakhura Allah bai san wanda ya kasance mai takawa da alfahari kuma ne ya kamata mu kwana insha Allah ta'ala sai karatu na gobe idan Allah ya hada mu inda muka yi ta kuskure Allah ka yahi wanda mu kuma Allah ya wani alfarka ya samu yaki da abin da muka ji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh